shari'a abu ka'ida da doka ayyukan shari'a ku sani gidan miji bazancan gadara komai ya kawo na ce karɓa kirora ku zauna da ke da shi nan komai ku zara amarya fito da an wanki ku rausaya hafsat da ke da sanki ku girgiza ranar ku ce na ce shagalin katanga mai nasara ka time. dole na yi muku murna